الرحمن الرحيم والصلاة على الدولة كنجيني نعم سواء كاشف والله نعم. الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستمسك بسنته إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله نعم حكمة من التعليم نعم نكبة فداعيل wato ana magana ne kan aliyu bin abi talib radiyallahu anhu falalan aliyu bin abi talib radiyallahu anhu yumkin taqsimu fadail ali radiyallahu anhu ila thalathati aqsam yana yuwa a iya karkasa falalan aliyu bin abi zuwa kashi uku awwalan fadail khassa bi akwai falala wanda yake banta da aliyu shi kadai radiyallahu anhu ثانيا فدائل له ما عالي آل البيت نبي فللا علي بن أبي طالب رضي الله عنه تارد أهل البيت نعم ثالثا فدائله له ما عامة الصحابة نأخو نعم. فللا علي بن أبي طالب تارد ذكر نعم. إيه، صحابي قبل نعم تارد مدي يوم صحابة أولا فدائله خاصة به الفضائل الخاصة به نعم. نفرقه نعم. فللا wanda ya kadaita da Ali bin Abi Talib radiyallahu anhu ومنها عن ابي هريره رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر ابي هريره رضي الله عنه رانا يكن خيبر نعم لأوتين الراية رجلا يحب الله يحب الله يا شيخ الله تسلزم بعد توتا ga wani mutum yana son Allah yuhibbu Allah wa rasula mutumin yana son Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa yuhibbu Allah wa rasuluhu sannan Allah da manzo na son shi kaga sai Allah ya yaba Ali bin Abi Talib ko manzon Allah ya yabe shi yana son Allah da manzo sallallahu sannan kuma manzon Allah da Allah suna son shi kaga wannan ba karamin yabo bane radiyallahu anhu yabo ne mai girma zuwa gare shi wanda wannan yake yin rarki a fili ga 'yan shi'a masu cewa suna wani tsawar jama'a wato suna kin aliyu bin abi talib ahli suna wani jama'a suna kin mutanen gidan manzo sallallahu alaihi wasallam da a ce ahli sunna suna kin mutanen gidan manzo ko suna kin aliyu zina fi talib shi kadai misali ba zai taba yiwuwa a mai shirin wannan yabo ba kalu wannan yabo ba yana son Allah da manzo kuma Allah da manzo na son shi wannan shi ne karshen yabo an gano wannan to zuwa haka wannan ya nuna mana ahalus sunna suna tare da mutanen gidan manzo Allah sosai wannan ya zama rafi ga ainihin rawafi akan kazafin da suke wa ahalus sunna wa jama'a suna karantar da kananan yara karamin yaro in ya taso daga cikin shi'a yana kira ahalus sunna rawafi sannan kuma yana nuna cewa ahalus sunna makiya ne a yana kira ahalus sunna nawasi in ce nawasi mutanen da suke kafa gaba ga mutanen gidan manzo sallallahu alaihi wasallam sai karamin yaro kafin ya girma in ya ga ahlus sunna kawai yana ganin mutane ne miyagu mutane ne masu miyagun halaye mutane ne wanda kaza kaza baya kaunar wani ya ga ahlus sunna saboda an baji labari na ƙarya a kansu na'am na'am wa minha daga ciki ana ali qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam an karbo daga aliyu radiyallahu anhu yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kala li ya ce mun la yuhibbuka illa mu'min babu mai sarka ka sai mu'mini wala yuhibbuka illa munafiq kuma babu mai kin ka face munafiki an gano wannan ko to yanzu a nan wajen yan shi'a suka kafa hujja da wannan tunda ake ba mai san aliyu sai mu'mini kuma ba mai kin aliyu sai munafiki sun ce mutanen da suka kwace mishi mulki wanda bayan manzo Allah ya rasu sallallahu alaihi wasallam shi ya kan aliyu ne kamata ya zama khalifa sai sahabban manzo sallallahu alaihi wasallam suka yi ittifaki akan kwace mishi mulki tunda babu wani sahabi wanda ya koka cewa abin da aka yi wa aliyu ba daidai bane sai aka nan wajen sun zama alzalimai sun zama to yan fashi inji yan shi'a an gane wannan to saboda haka ahlus sunna suna yi musu raddi akan wannan magana cewa babu inda manzo sallallahu alaihi yayi wasiya ga Ali bin Abi Talib kafin ya rasu ballantana ma a ce wai an kwace masa shugabanci shi ma Ali bin Abi Talib babu inda ya bude baki ce an kwace masa shugabanci cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi wasiya ga shugabanci na tun kafin ya bar duniya wannan magana tsage ne azabi ne na ainihin shi'a kamar yadda suka saba na fatan gani sabon manzon Allah ga baki ɗaya suna san Ali bin Abi Talib yawa kasancewa an samu ɗan ainihin yaƙi tsakanin ali bin abi talib bangaren su talha da zubair da matan manzo sallallahu alaihi wasallam kasancewa an samu ɗan komawa tsakanin juna baya nuna cewa suna kin junansu sahabbai suna yaƙi da juna kuma lokacin sallah ya yi su bi juna sallah an gano wannan babu inda sahabbai suka kafarta junansu ko suka fasikantar da junansu ko abin da ya kama da wannan yaƙi ne wanda ya faru akan tawuri an gano wani ku yaƙi ne wanda ya faru kan tawuri kowa yana ganin kamar yana kan gaskiya kowanne daga cikin in kai magana da shi zai kawo maka wasu irin hujjoji wanda zai nuna cewa yana kan gaskiyar shi to wannan shine dalilin da yasa ko ake cewa wannan yaƙi ya kamata mu kare baki daga gare shi kada mu zo mu kutsa cikin abin da ya fi ƙarfin mu idan muka ce za mu yi hukunci ga ɗaiɗaikun sahabbai ko ga dukkan sahabbai akan wannan abin da ya faru za mu shiga haƙƙin mutane da yawa wanda 'yan aljanna ne su to yaƙi yakan faru irin wannan mutum ka tambaye shi zai maka bayani dalla dalla dalla dalla ba ka shafa lalle wani yaƙin ya kamata ya yi shi sai bangaren ma zai ma bayani dalla dalla dalla kuma irin wannan shedan da yakan shiga tsakani wato dukkan gaba ɗaya suna son junansu an gane wannan ko so haka wannan cewa ba mai son ka sai ne in dai mutum tabbas yana kin mutanen gidan manzo sallallahu alaihi wasallam ko yana kin aliyu hakikatan to bai yiwa ya zama mun bai zama to mumini kamar sahabbai talha da zubair duka su gaba daya an musu albishir da aljanna mutanen da aka yi ma albishir da aljanna an gane ku zai yi kuma kace ce musu makiya aliyu ne bin abi talib radiyallahu an kaga ba zai yi ba sannan in ka ce wannan sannan ai manzo Allah kuma ya ce la tarji'u ba alikum faran yadiru ba'dukum rikawa ba'd kada ku koma kafirai bayana sashen ku na tsaron wuyan sashi to me za mu ce da aliyu bin abi talib yake tsaron wuyan sahabbai su ma suna tsaron wuyan shi sannan sai mu ce shi ma aliyu bin abi talib ya koma kafiran sai mu ce aliyu ya koma ainihin ya kafiri misali wanda da wannan hadisin ne Kawari, suke kafirta shi kuma ka aliyu bin abi talib cewa aliyu kafiri ne ai ya zubar da jinin mutane da yawa mutanen kirki haka da irin wannan gaba daya idan mutum ya ƙi shi ko ƙiyayyar da ya ma ya yi ma akan tawili ne shi ya ɗauka cewa abin da kai kuskure ne wanda ya cancanci hakika sai ya aikata wannan ya ɗauka abin da kai zunubi ne mai girma sai ya kyamace ka alhali kai ba wai kai kai niyyar yin zunubi bane kai ma wannan abin ya sami ka ne saboda wani jariri a nan wajen baya halarta a kira mutumin da ya yi hakika kafiri ko abin da ya kama da wannan yanzu Khalid bin Walid ai wasu mutane da yawa sun yi kalmar shahada Khalid bin Walid suna ta cewa saba'ana saba'ana saba'ana saba'ana wannan kalma suna nufin mun karkace daga addinin mu na bautan gunki mun karkata zuwa ga addinin musulunci amma shi yace ai abin da ya kamata a faɗa idan mutum ya musulunta shine ya kalmar shahada wannan kalmar sabana shi bai yarda cewa alama ne na musulunci ba kace ne su ba su san me za a faɗa za a musulunta ba su saboda kasancewa sun ta takobi sai suna saba'ana saba'ana alhali ya kamata su kama shahara ko ba su iya ba shi ne sai khali ne sun sare su yana ta kashe su a nan wajen za ce to ai tubu-tubu da ya kashe mumini ga sakamakon shi kama khalid bin wali da aka jiyo wajen manzo Allah annabi ya ce ni na barranta zuwa ga Allah ga abinda khalid bin wali ya faɗa amma manzo Allah bai ce maza kana da hukuncin bai kashe musulmi ba to duk irin wannan ana kiran wannan yaƙi akan tawili ko kuma kisa akan tawili to irin wannan ba a yi wa mutum hukunci akan shi an gane wannan ku? kuma yadda mutum ke fadawa cikin kafirci akan tawili wannan kafirci bai samu shiga ba sai dai abin da ya aikata kafirci ne amma shi ba kafiri ba ne an gane yawwa na'am ومنها سعد بن ابي وقاص daga cikin wannan daga sa'ad bin abi waqas radiyallahu anhu qala yace ala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam li ali manza allah sallallahu alaihi wasallam yace wa Aliyu. anta minni bi manzilati harun min musa kai a gare ni kana matsayin haruna ne da musa illa annahu la nabiyya ba'di sai dai inda lamarin yake babu annabi bayana an gare to shi suna son wannan hadisi sosai hmm. annabi ya ce kai a gare ni matsayin haruna ne da musa sai cewa babu wani annabi bayana sai ce kawai abin da ya bambanta matsayin annabi da musa da matsayin annabi da aliyu shine kawai annubuwa kawai a gani amma banda annabci duk wani matsayin da haruna ke da shi a wajen musa to ali bin abi talib yana da shi wajen manzo sallallahu alaihi wasallam to sai ahlus sunna suka yi musu raddi kamar haka to cewa da aka yi anta minni bi manzilati haruna min musa kai a gare ni kana matsayin haruna ne ga musa an gani to zai yi tambaya nan wajen shi haruna ga musa lokacin da manzo sallallahu alaihi wasallam a lokacin da annabi musa zai tafi can dole sina dan ya je karbo a taura kai ya ce ma wa ala musa li akhihi harun ukhluf li fi qawmi a musa ya ce wa dan uwan shi harun ka zama khalifa na a cikin mutane na to shi kuma aliyu lokacin da manzon Allah zai fita ya je yakin Khaibar da sauran yakoki annabi ya ce wa aliyu ya zauna tare da ƙananan yara da mata kada kafirai su kai hari to shi ya tsaya a babina ya kula da mata da ƙananan yara sai aka tafi yaƙi aka bar aliyu to da aka tafi yaƙi aka bar aliyu bin abi talib aka bar mai mata da ƙananan yara to aliyu bai ji daɗi ba dalilin da ya sa manzo Allah ya magana kenan aliyu sai hankali shi ya tashi ya rasulullah za ka bar ni da mata da ƙananan yara sai manzo Allah ya ce masa kai hakuri kai a gare ni kamar yadda a kamar yadda ainihin annabi Musa ya bar ainihin Harun ya wakilce shi bayan ya tafi ga bari Isra'il ga baki daya kai an bakka ne da mata da ƙananan yara kaga anan wajen Aliyu ma bai ji daɗin wannan abin da aka yi masa ba inda a ce wannan kalifanci ne mai girma ali zai farin ciki ya ji daɗi an ba shi kalifanci gaba ɗaya to duk sahabban da zai jagoranta babu ko ɗaya ciki manyan manyan sahabbai sun tafi tare da manzo Allah amma shi Harun da Musa annabi Musa shi kadai ya tafi yaje kabo a taura bai ji da kowa ba an gano wannan ku yaje yaje kabo a taura alhali ga bani Isra'ila gaba ki daya kaga wannan ya bambanta da ainihin maganar shugabanci wannan ba ana maganar shugabanci ba ne misali sannan kuma matsayin haruna da musa shi aliyu bin abi talib dan ammi ne na manzo sallallahu alaihi wasallam shi kuma haruna da musa matsayin shi ba haka bane kamar yadda malamai suka faɗa don kace kawai rashin annabta ne kawai to zai nuna maka kenan cewa rashin annabta ne kawai ya raba annabi annabi haruna da musa ya raba ainihin aliyu da manzo Allah kawai rashin annabta ne bi sauran sifofi iri ɗaya ne baki ɗaya kaga ba iri ɗaya bane to so haka malamai sun yi maganganu akan haka insha Allah nan gaba za ku ji rudud da aka yi kan wannan hadisi wannan hadisin baya nuni ko kaɗan gaba da shugabancin Ali bin Abi Talib bil hasali ba yana nuni akan sabanin haka ne eh wa minha an zaid bin arqam daga ciki akwai daga zaid bin arqam yace قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذا الله صلى الله عليه وسلم يا شيء من كنت مولاه فعلي مولاه إيه فكذا شيء هارون يوم kan wannan an tafi ni rabbul ladif cewa annabi Musa ya bai wa Haruna ne wato khalifanci basida hmm. wato khalifanci ne na wani lokaci temporary kafin ya dawo a gari to manzo Allah yana dawowa sai wannan kalifanci ya zama ya yi expire to kenan yadda aka ba Haruna shugabanci mu'akkad wanda yake expire shi ma an ba Aliyu shugabancin mata da ƙananan yara na wani lokaci annabi na dawowa shi kenan ya zama to babu shi ku fahimci wannan ayi manzo Allah na dawowa wannan shugabanci babu sannan kuma in mutane suna magana kan wannan shi annabi musa bayan ya rasu wanda ya shugabance shi ba harun ba ne yusha'u ne bayan annabi musa ya rasu wanda ya shagorance ya shugabance bari isra shi ne yusha'u to kenan bayan manzo Allah ya rasu shi ma zai zama to wanda zai jagoranci al'umma ba shi bane ne. ina ce duk matsayin da harun yake ci gaba ba wancan kuma mijin da aka bashi na mata da kananan yara bai ci gaba ba bayan bayan ainihin kamar yadda shi a nan musa bayan ya karɓo a taura wato yana dawowa shugabancin ya isbaya to bayan ya rasu kuma ba a sanya haruna matsayin khalifa ba an sanya yushau ne to shi ma kenan bayan manzo Allah ya rasu ba za a sanya aliyu a matsayin khalifa ba za ka sanya abubakar ina fata gane wannan sabu yan shi'a ba su da hujja kwata-kwata game da wannan hadisin eh na daga ciki akwai hadisin zai bin harkab ya ce ala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ya man kuntu maulahu ali maula duk wanda na kasance ni ne maulahu shi yayin da suke fasara hadisin duk wanda na zama to to ali ma shugaban ne an gani to suna karawa da Allahumma waliman walahu wa adiman adahu ya Allah to anan wajen da aka ce Allahumma waliman walahu ya Allah ka so wanda ya so shi kuma ka ki wanda ya ki duk wanda ya so aliyu ka so shi wanda yake aliyu ka shi sun ce to mu'awiya da su aisha da sauran wannan sun ce aliyu so laka anan wajen sun zama to kafirai an gane wannan ku to sai aka ce wannan ziyada din Allahumma waliman wala wa adiman adahu bai fa inganta ba ziyada ce da ifa kamar yadda malaman hadisi suka yi bayani a mahallin shi to man kuntu maulahu fa aliyu ba wanda da zama shugaban sa aliyu shugaban sa ne kenan shugabanni ne guda biyu da Annabu da aliyu dama zai yi wa zai yi wa mutum ya zama shugaba alhali ga wani shugaba yana kan mulki har ba zai yi ba to man kuntu maulawu kalmar maula din nan malamai sun ce malaman lokacin sun ce yana da fasarori da yawa akwai maula shugaban bawa wanda ya yanka bawa maula ne shi an gane ku sannan kuma na biyu akwai maula bi ma'ana nasir man kuntu nasiruhu wa ga gane ku fallahu abin man kuntu nasiruhu fallahu nasiruhu misali duk wanda zan taimake shi to Allah ma zai taimake shi shi kalmar maula yakan dauki ma'ana nasir sannan maula yakan dauki fasaran wato maula misali yakan dauki fasaran masoyi duk wanda na zama to masoyinsa to aliyu ma masoyinsa ne to karinan hadisin da zai nuna haka ma kamar yadda kawo wannan ziyada din Allahu mawali man wala wa hadi man adawu kaga ya nuna maula anan wajen wato soyayya duk wanda na zama to masoyinsa to Aliyu ma masoyinsa ne inda zama makiyinsa to Aliyu ma makiyinsa ne to duk inda Allah na kin mutum to Aliyu ma makiyin wannan ne to nan man kuntu maulahu fa Aliyu maulahu a gane ba yana nuni akan shugabanci bane dan ishiya shi ce manzon Allah ranar lokacin da aka yi ainihin suna tafiya zuwa wani yaki sai suka taru a wani waje ana kiran shi gabiru kuma shi wannan waje gabiru kuma wani rafi ne tsakanin maka da madina shi ne sai manzo Allah ya tara sahabbai sun kai wajen dubu dari da wani abu shi ne ke musu bayani cewa man kuntu maulahu fa aliyu maulahu an gani sunan ya nuna mutane a so ahalul baiti kuma a wa ahalul baiti ko da bayan yaron suka rawu lakanta su kaga a shi duba inda ya yi maganar shugabanci ne ba zai yi a ce sahabbai wajen dubu ɗari da wani abu a ce gaba ɗaya sun yi ittifaki akan inkarin shugabancin ali bin abi talib to su a wajen shi fa annabi ya tara aliyu ya tara sahabbai a wannan waje ya daga hannun aliyu ya ce ni ne shugaba to yaya za a yi in za a yi magana shugabanci sai a yi magana a kawo kalma mushtarika wanda zai iya ɗaukar fasarori da yawa sannan kuma a zo a zargi mutum a kan shi in dai kalma mushtarika ce to in mutum ya faɗe ta ba za a zarge shi ba in ya ɗauki ya ɗauki wani ɓangaren, kalmar na ɗaukar ma'ana biyar sai kai ka fahimci cewa ma'anar shi yana ɗaukar wata ma'ana wanda ma ya ɗauka yana fahimtar ma'ana kuma tsakaninka da Allah haka ka fahimta zai yi a zarge ta kamar yadda Allah ke cewa lokacin da sahabban manzo sallallahu alaihi wasallam a sahabban manzo Allah in suna karatu a majalisin manzo Allah sallallahu idan annabi na karanta hadisi yana dan sauri haka sukan ce masa ra'ina ya rasulullah an gani bi ma'ana tazirna ka jira mu ya rasulullah shi wannan kalmar ra'ina ya ka tsaya ɗaukar ma'ana da yawa yana ɗaukar ma'anan wato hallaka ya tabbata a gare ka ya rasulullah Allah ya hallakar da kai a gari yahudawa suna amfani da wannan zuci ra'ina ya rasulullah sai manzo Allah ya dan shiru to manzo Allah ya dauka cewa suna nufin ya dan jira su dan haddace alhali suna zagi annabi ne sai sun suka faɗi wannan kalmar sai annabi ya dan jira su ne Allah ta'ala sai ya ga annabi ya ce ma ya ga mu'minai cewa ya ayyuhal ladzina amanu la taqulu ra'ina wa kulumi ya ku wanda kuka imani kada ku ce ra'ina kalma ce mun sani ta in kun faɗe ta ku ga manufa ku wani zai iya amfani da shi da wata manufa to ku ce kun zurna ai intazirna ka jira mu wasma'u ku ji wannan magana din ku daina amfani da kalma mushtarika saboda mai amfani da kalma mushtarika zai iya samun uzuri ku gani to shi wannan kalma maula din nan yana ɗaukar ma'ana da yawa sai Allah ya hana su amfani amma su ce kun unzurna kaga uzurna din nan ma'anin shi daya intazirna kun gani to shi ma wannan mun kuntu maulahu ba nasi bane game da khilafa Allah saboda baya so mu dan shakka kan shugabancin manzo Allah za a iya amfani da wasu kalmomi da Allah ya ce Muhammadu Rasulullah kaga wanda Rasulullah din a fili nasi ne misali Allah saboda baya so ya shi shakka dangane da manzancin manzo sallallahu alaihi wasallam sai Allah ta sai kai game da uluhiyya din shi sai ce inni ana la la ilaha illa ana wa ilahu kum ilahu wani ka wani ya zama to nasar fil mas'ala Allah saboda baya so mu shakka game da musulunci cewa musulunci ne kadai addini shi bai kawo kalma mushrika ba yace inna dina inda Allah al-islam duk abin da yake daga cikin usulul din Allah baya kawo kalmar da zai dan bada kofa wani ya fassara shi da wani abu Allah yakan fito da kalma ne wadihan a gane ko a fili yadda ka san rana ya bullo a tsakar yini to ya za a yi amfani da kalmar da ke dauka ma'ana wurin shida ko bakwai sai a zo a kafirta mutane don sun doki ma'anar shi guda ɗaya daga ciki wanda kowa kuma ya duba abin da ya fi ƙarfi ne duk wanda na kasance masoyinsa aliyu ma masoyinsa ne kenan hakanan kawai mutum ya kyamaci aliyu to lalle shi ma manzan Allah baya san shi an gano kuma in an ce duk wanda na zama a aliyu a ya Allah suna kawo Allahumma wali man walahu ya Allah ka jibinci wanda yake bance shi maka ka wanda yake ya kare na ne game da soyayya domin kaddara suke to da wannan kenan duk mutumin da yake kin Aliyu kafiri ne ba faɗa haka ba in dai mutum na kin Aliyu Allah ma na kin sa in mutum na ƙarya yaya Allah na kin shi in mutum na shan giya Allah na kin shi Allah na kin saboda wannan shan giya amma shan giya ba kafirci bane ba dukkan abin da aka ce Allah yana ki shi da kafirci ba sarko idan mutum ya kyamaci wani akan tawili ba wai ya kyamace shi ne da gangan ba bai shiga cikin wannan hukunci ba ana yin uzuri ga mutum uzuri na kafirtawa ba a ba kafirta shi ba ko bid'antarwa ko fasikantarwa ai Allah ya tsine wa giya da kuma mashayin giya lokacin da wani sahabi ya halarta giya yaya laisa alal ladina amanu wa amilu salihati junahum bima qadim ya dogara da wannan aya aya na da istiraki na ma'ana sai mutumin ya ce wannan aya ya nuna shan giya ba laifi ba ne inda suka yi imani suka yi aiki mai kyau ba su da laifi ga abin da suka dandana. in za mata kau in dai sun shi tsoron Allah su to shi mai tsoron Allah ne ya halarci yakin badar shi da ya halarci yakin badar babu laifi ire-iren su sha giya sai ka da fatawa za iya shan giya in dai da tsoron Allah ne ka sha giya kawai kaga ma'anan ayan ayan ya bada wannan ma'anan da zahiri amma daga baya da aka gaya ma umar umar ne aka kamo shi mun ji kana yin wani irin tawili kaza kaza me hujjan kai kawo hujjan shi aya umar ya fasara mai ya gaya mai sabon nuzul na aya da na fasara mai ayan sai ya ga cewa ayan ba yanda yake nufi bane kala sai ya janye amma umar bai ce ka kafirka ba ka halatta haram ashe ko da abu mutum ya aikata abin da shari'a ta ke amma babu tawili ya dauka daidai ne ba a mai hukunci an gane wannan ko na'am saniya wato na biyu ma halil bai tare da mutanen gidan manzo sallallahu alaihi wa sallam sallallahu an zaid bin arqam radiyallahu anhu daga ciki daga zaid bin arqam Allah ya kara musu yarda yace na'am katabana rasulullahi sallallahu alaihi bi bi umma dan suna cewa hadisin gadir umma suna da wani rana ma yawma gadir umma suna ware ranan na musamman su tsaya su yi biki na musamman su tuna da lokacin da aka ba aliyu shugabanci ta bai da kwashi daga sun yi daga zuwa da ranar a yi biki a yi wa'azi sannan a tsitsi ne wa sahabbai ana kuka sahabbai sun yaudari manzan Allah ga abin da manzan Allah ya faɗa yau magadi wa umma ya tara sahabbai ya ce mun kaza sahabbai sun ci amana manzo sallallahu alaihi wasallam na'am wa billah na'am eh, baina makka wal madina tsakanin makka da madina wannan abin ya faru shi gadiru kuma wani waje ne tsakanin makka da madina faƙala ayyuhan na annabi ce ya ku mutane fi tarikum fikum ne. lalle ni zan bari a cikin ku nauyaya guda biyu nauyi guda biyu ma akbar min al-akhar sai ya fi girma kun ji abin da ya nauyaya guda biyu ɗayan su ya fi girma ma fa zakar kitaballah sai manzo Allah sai ya ambaci littafin Allah wa hadda alai ya kwadai ta kan littafin Allah yace ku rike littafin Allah da kyau ثم قال sannan zai ce bayan ya gama magana kan littafin Allah sannan zai ce wa ahli baiti da mutanen gidana zakirukum Allah fi ahli baiti ina tunatar da ku zakirukum Allah ina tunatar da ku Allah game da mutanen gidana zakirukum Allah fi ahli baiti eh ina ina tunatar wato ina tunatar da ku Allah game da mutanen gidana kace anan wajen kaga manzo Allah ya ba mana abubuwa guda biyu ya bar mana littafin Allah ya bar ahlul bait mai riko da littafin Allah mai riko da ahlul bait an gani daga ce a wata ruwaya manzo sallallahu alaihi ya ce ayyuhan nas innama ana basharun mislukum yushiku an yati ya rasul rabbi fa uji ya ku mutane kawai ni mutum ne misalin wajen halitta ba wajen daraja ba wajen daraja na muku firtikau yushiku an yati ya rasul rabbi fa uji manzan ubangiji na ya kusan zuwa amsa manzan ubangiji na shine mala'ika A shine mala'ika mai daukar rai malakul maut ya kusan zuwa in amsa kiransa an gani ku wa ana tariku fikum sakalai ni na bar muku nauya ya guda biyu in shi suna kiran wannan hadisin hadisun sakalai sukan ware littafi na musamman ga wannan hadisi wanda a wajen su wannan hadisi shi ya tabbatar da wato biyayya ga ahlul baiti wajibi annabi ce na ba muku nauyaya guda biyu sai ce awwalu kuma kitabullah na farko daga cikin littafin Allah sai manzo Allah yake ce fihi al-huda wa nur a cikin littafin Allah akwai shari'a da komai da haske Ka ji manzo Allah ya littafin Allah akwai shari'a da haske a cikin sa muka biki ba za mu bace ba sai kira littafin Allah shari'a da haske to nabi biyu zai ce wa ahlul baiti da mutanen gidana bai ce fihi al-huda wa nur ba da sai ce wa alu baiti fi yi mulhuda wa nur inda ya faɗi wannan magana da duk mutanen gidan manzon Allah sun zama to masu mai an gani ka shi qur'ani masu ne sun da fihi mulhuda wa nur amma mutanen gidan manzon Allah ba ce fihi mulhuda wa nur ba da shi ke kenan ya zama to nasi na isma nasu an gani su ce to na biyu shine littafin Allah sai ce uzakkirukum Allah fi ahli baiti ina gama ku da Allah game da mutanen gidana a nan wajen ana nufin cewa an ba mana qur'ani da ahlul bait mu bi su qur'anin da Allah yake so mu bi sai ce fihil huda wan nur ahlul bait da yake ba Allah ba ya ce a bi su bane bai fi fihil huda wan nur ba ya nuna ma cewa ahlul bait za su iya dacewa za su iya kuskure a gari to menene hikimar cewa ku zakiru kuma lafiya ahlul bait ina gama ku da Allah dan Allah mutane gidana na rike su kada bayan na rasu ku wulakanta mutane na. an gane ku kamar misali ina gama ku da Allah ƴaƴana da Allah ina gama ku da Allah game da ƴaƴana ina gama ku da Allah game da ƴaƴana kidan na nufin kada bayan na rasu ku wulakanta ƴaƴana ya zama ba masu kulawa da su kun gane wannan ko ba ana nufin ina gama ku da Allah ƴaƴana su zama to shugabanni ba mutum yakan yi wasiya game da ƴaƴansa dan Allah a rike ni ƴaƴana da kyau sunan wajen Allah manzon Allah ya yi wasiya ne ga sahabbai cewa da Allah kan su wulakanta mutanen gidansa su mutunta amma ba wai ya zo da sigan shugabancin mutanen gidan manzo ba sallallahu alaihi wasallam sannan a cikin mutanen ahlul akwai na kirki akwai wanda ba na kirki ba wasu ma daga cikin ahlul akwai wasu sun fada cikin bid'a shike duka gaba ɗaya sun zama azumai na san gane wannan kaga to a cikin mutanen gidan manzo Allah akwai mutane wanda ƴan shi'a su kansu ma ba sa son su kamar zai dan Aliyu shugaban Zaidiya ai kaga ya fada cikin wasu bidiyoyi amma kuma in shi ba sa son shi ba duk da cewa ahlul baiti ne ba mai jayayya kan wani an gani sannan wasu shi a kansu sun kare ta wannan hadisi ta wani bangaren sai da su shi a irin tunanin su to ai su ba su yadda da sun ce kawai ma'asumai wanda su ne shugabanni kawai su goma sha biyu ne kawai to sauran ahlul baitin ba bai laifin su sai shi manzo Allah bai ware goma sha biyu a matsayin su ne shugabanni ba sai shi a suka ware goma sha biyu su kaɗai ne masu umai duk wanda ba wa'in ba su da isma a nan wani ko to kaga wannan ya nuna mana su kansu shi'a ba su yadda cewa ahalul baitin gaba ɗaya bane annabi ya bar wasiya a kansu? mutane goma sha biyu ne annabi ya bar wasiya a kansu. in suna magana isma ne kawai ina muku wasiya game da mutane goma sha biyu daga cikin mutanen gidana amma sauran kuna iya kuna iya ainihin wulaƙanta suna iya kaza kuna iya hana kaza kuna ne wannan aiki to hadisin wato bai tabbata ba kai hadisin kai wannan istinbadin kai abubuwan wannan istinbadin za su bai tabbata ba an gani to za mu yi karin bayani a kan shi akwai sauran hadisai da shi a suke haɗawa da wannan hadisin amma za mu yi bayanin shi fi mahalli iyan li zaid bin arqam to an ce wa zaid bin arqam wanda ya rubuta wannan hadisin ومن أهل ومن أهل بيتي وسوى نيلي أهل بيتي سوى نيلي على الذين حرموا الصدقة ce su ne wanda aka haramta musu sadaka bayana wanda an haramta musu cin sadaka ali da annabi ke rayu su ne ali aliyu wa ali ja'far wa ali aqil wa ali abbas eh iyalan aliyu wato aliyu da iyalansa ja'far da iyalansa aqilu da iyalansa da abbas da iyalansa dan kila li sai saka ce wa zai kullu ha'ula min ahli baiti shin dukan wa'annan suna daga cikin mutanen gidansa ala na'am yace eh suna cikin mutane duk nan suna ciki kaga nan ba ware wani ba amma shi'a nawa suka ware mutane goma sha biyu sannan kuma shi'a da yake su masu bangaranci ne suna da bangaranci ne suka bangarantar da ahlul bai zuwa ga ahlul ali kawai iyalan ali kawai su ne ahlul bai a wajen shi'a sannan bayan iyalan ali ne kadai ahlul bai sannan a cikin iyalan ahlul su ma ware ko guda goma sha biyu Wanda sauran kuma duk guda goma sha biyun nan daga cikin zuri'an husaini ne ba zuri'an hakan ba ko dai daga cikin zuri'an hasan babu wanda yake imam kaga bangaren sun yayi yawa kawai in kuna bi din shi'a suna yabo ko suna suna waki. daga babu wanda shi kai shi'a suke tasawa su ta mai kirari kamar husaini irin kirari da suke wa husaini ba su yi wa ali bin abi talib wannan kirarin saka wajen din shi'a mazhaban su na bangaren shi ne kuma sun bangaren da shi kawai ga addinin na kan husaini yasa duk tarihin su gaba ɗaya na yabo yana kan husaini ne da husaini da zuri'arsa amma ban da hasan da zuri'arsa to malamai na ahli sunna sun hararo dalilin da ya sanya babu ruwan kan shi'a da hasan sai dai kawai yabo na zahiri amma suna suna adawa da shi an gari saboda kan shi'a sun riga sun ambata cewa imamai goma sha biyu ne daga shi akwai aliyu sannan hasan da husaini kaga su faɗi wannan to daga baya sai hasan ya yi musu wani laifi amma suna ganin in sun faɗa sun yi tanaguri sai suka yi shuru, amma suka ɗauki mataki na adawa da shi da shi da zuriya ta gaba ɗaya shi ne lokacin da aka kashe ainihin Ali bin Abi Talib ya yi shahada an gano wannan ko to mutanen kufa sun yi bay'a ga Hassan bin Ali radiyallahu anhu shi hasan bin Ali ya duba ya cewa ba wannan shugabanci ba shugabanci ne na duniya kawai sun mutum ya amshe shi zai iya mutuwa ya bar wannan shugabanci baban shi gashi ya rasu to saboda haka ga kuma wannan shugabanci shi yasa ake ta yaki gashi ana ta yaki tsakanin shi da muawiya baban sun tare tana ta yaki da muawiya kan wannan yayi wannan abu kuma da ali da babana da muawiya duk musulmi ne su bangarorin da suke yaki gaba ɗaya musulmi ne da hakan to yaya za a yi akan shugabanci zan zo in sa a yi ta zubar da jinin musulmi gobe kiyama in gaya ma Allah ce ne in ce ba Allah saboda kina son shugabanci ne nasa ake zubar da jinin ɗaruruwan mutane dubban mutane bai dace ba shi kadai kawai bai shawara da kowa ba dan an ce in kaga sojojinsa sun taru ga sunan da yawa da kasan manya-manyan zuwa ga makamai amma kuma ya ce waɗannan mutane mutanen kufa kuma ga su dama mayau da rani sannan kuma babana sun suka yi hanyar da aka shi babana sun masa baya a nan suka yi shigo shigo ba zirki har aka kashe shi to ya za a yi kuma ni in goyi bayan wani da rubuta shi yakin gaba ɗaya musulmi da musulmi mai amfani shi kun gane wannan ayi da haka sai ce kawai shi shi kaɗai bai shawara da kowa ba bari in je kawai in je wajen muawiya zan rubuta mai wasiƙa idan ya yarda da abin da na faɗa zan je kawai masa baya sai ya rubuta wasiƙa zuwa ga ainihin muawiya yana gaya min cewa ga ga shi bayan ya mai wasiƙa jini na rubuta maka wannan wasiƙa ne domin in gaya maka wato cewa shin in ka tabbata kan mulki za ka yi hukunci da littafin Allah da kinnan manzo da kuma sunan kalibobin da suka suka zo bayan ka da suka zuka yi gabanci gabanin ka sai ce eh sai mu auya ya aika mai da wasiƙa ya ce eh, ya alƙawarin zai shugabanci a haka bayan kuma tattauna da mu'awiya shi da kansa ya tsaye da jama'ansa suka je mu baya suka mu mu'awiya mu baya a matsayin zai shugabanci da littafin Allah da sunan manzo da kuma sunnan kulafa gabanin sa shin ana wajen ya dauki muawiya kafiri da ya dauke shi kafiri zai fara rubuta da wasiƙa akan iya tsawon wannan zai kaza Ta bikin anan za ka cewa Hassan din ya dauki fada ne tsakanin musulmi da musulmi kuma da manzo Allah ya ce inna ibni hadha sayyi hmm. la'alla Allah an yusliha bihi bayna bi'atayn azimatayni min al-mu'minin lalle dana wannan sai yana jariri ba annabi nan nuna wannan dana shugaba ne tabbas nan gaba Allah zai yi sulhu ta hanyarsa tsakanin kungiyoyi guda biyu manya manyan miran musulmi daga cikin musulmai ashe yaki tsakanin aliyu da mu'awiya yaki ce tsakanin musulmi da musulmi kuma ga yaban da annabi ya yi wa ainihin Hassan zai so tsakanin kungiyoyi manya manyan daga cikin musulmi to sai Hassan nan ya je sulhu tsakanin su hasan ya je sai mika shugabanci ga muawiya dan ali radiyallahu anhu a muawiya bin abi sufyan sai muawiya ya zama to shine khalifa shine amirul mu'minin an gano wannan ku to nan ta ce ahlu sunna suka yi farin ciki musulmi gaba ɗaya aka yi farin ciki aka kira wannan shekara amur jama'a shekarar haɗin kai kuma shi aka daina yaƙi aka samu haɗin kai tsakanin juna kaga nan wajen dilala a nan wajen Hassan ya yarda da shugabancin Muawiya Hassan ya yarda duk masu yakin bangarori guda biyu babu kafiri raddan ala shi'a yanzu wato na biyu mai mataki na biyu bayan Aliyu sai shi a mataki ya yarda da shugabancin Muawiya kuma ya yarda Muawiya musulmi ne shi ya yarda wanda suka yi yaki tare da shi musulmai ne yanzu yana sulhu tsakanin shi da Muawiya kuma aka yi sulhu din to a lokacin wai yadda ne shi ake cewa sai al-husayn bin ali wanda shi ne imami na uku inda hudu an gani sai husaini abin ya bata mai ya za a yi hasan ya zo ya yi mubaya'a ga muawiya sai hasan ya ji haushi zai ke cewa wallahi abin da dan uwana ya aikata zai husaini kai abuwan husaini ya ji haushi ce wallahi abin da dan uwana ya aikata wallahi gara a ce an tumbuke mun hanci na mutu shi ya fa alkhairi gare ni daga abin da ya aikata ana fito to wannan magana da kuka rawaito fa ku ne wannan hadisi ku zai shafa hadisin na ya muku rabbi ne ba sai kun ce kun yarda Hussein bin Ali ya yi bakin ciki ma ya ce gara ya hallaka gara a tuɓe mai hanci da abin da ya aikata shi kuma Hassan ya ce abin da ya ne kuma a imman na isnai a shari'a dukkan su gaba daya ma'asumai ne to yanzu Hassan ma'asumi ne ko Hussein ne ma'asumi dole ne ɗaya ɗaya biyu in ma Hassan ya zama shi ne ma'asumi ko Husaini idan Hassan ya zama a asumi to Husaini ya zama mai kuskure in Husaini ya zama abin da ya shi ne daidai to Hassan ya yi kuskure a nan wajen ka'ida na isma ya rushe a wajen shi'a su da kansu ka ɗauki makami ka rusa ainihin ka'ida saboda tsayayya da baƙin ciki da abin da Hassan ya aikata bai ji daɗi ba to shine malamai ke cewa in har akwai laifin da Hassan ya mutu rusa ainihin ka'ida na shi'a na isma tun daga shi ya yarda da shugabancin mu'awiyar ko ya yi dan musulmi ne da sauran sahabbai gaba ɗaya musulmai ne an gane ko to wannan shine abin da ya baka taso amma in suka fito suka ce yau dawa na imami ne amma yanzu mun kwaci za su rusa ka'idar su na cewa manzo Allah ya yi wasiya ga imamai goma sha biyu to dole su yi hakuri amma kuma underground sai da sun sake shi ba su yarda ƴaƴan ko guda ɗaya zama imam ba kuma ba za ka taɓa jin suna ba shi wani falala ba mai falala a wajen su shine Hussein saboda siyasa za su ɗan ambata shi ko kaɗan ne yau saboda siyasa za su ɗan ambata kawai amma za su wuce shu amma in ka suka fara ambatan Hussein za ka ɗauka ma kamar shi ne mamman za Allah an gane wannan ko to kun ji abin da ke faruwa na'am wa minha an Aisha radiyallahu anha qalat daga cikin wannan daga Aisha radiyallahu anha ta ce karaja rasulullahi sallallahu alaihi wasallam garata annabi ya fito da safe wa alaihi mirazun murahan alhali ya sanya wani barko wani mayafi mai zane na sirri murahan mai zane na sirri ba dukkan aliyar sai manzo Allah sai shigar da aliyu ciki wa fatima ya shigar da fatima wal Hassan ya shigar da hasan ya shigar da husaini Allah ya kara musu yarda kuma kala sannan zai ce inna ma yuridu Allah li yuzhiba ankum ar-rijs ahla bayt kawai abinda Allah yake nufi shine ya tafiye muku da dadiya ko mutanen babban gida tadhira kuma ya tsarkake ku ga ya tsarkake ce to har an ce inna ma yuridu Allah li yuzhiba ankum kawai abinda Allah yake nufi ya tafiye muku da dadiya ko mutanen babban gida sai wannan aya shine ayan da yake nuni suna kiran wannan ayatu tadhir in shi suna kiran wannan aya ce wannan aya yana nuna an tsarkake mutanen gidan manzo Allah dukkan su ba za su yi zunubi ba an gane ahlul bait da wannan aya ma'asumai ne ba za su yi zunubi ba zaka ce na farko dai wannan aya yana magana kan irada ne diniya shar'iyya Allah yana so abinda Allah yake so ba lalle bane kuma Allah ya tabbatar da shi ta babu kaddara Allah ta'ala yana son mumin yana son kowa ya shiga aljanna ko shi yasa Allah ya turo manzo izhab ila fir'aun ko izhaba ila fir'aun inda hu daga fa qula lahu qawlan layyinan la'allahu aka ce ku gaya masa magana da laushin shi fir'auna ko wala Allah zai tana ko ji tsoron Allah ko wala Allah zai tana ko ji tsoron Allah sannan kaga Allah yana son fir'auna mai mai ashe Allah yana son kafirai da musulunta kamar kuma a cikin kaddara ne ba bai kaddara haka ba an gane wannan ku Allah yana son kafirai gaba ɗaya ga musulunta shi yasa Allah ya turo manzanni zuwa gare su domin su fahimci da'awa amma kuma Allah a babin kaddaran shi bai kadara haka zai faru ba tunan shi ma Allah yana so ya tafiyar mana ya tafiyar musu da datti su mutanen babban gida amma Allah ya kaddara dukan su gaba ɗaya, Allah ya kaddara dukan su gaba ɗaya, Allah zai tafiyar musu da dattin idan in shi aka faɗi wannan ba ya nuna duk ahlul bai sun zama su bai har da su zai bin ali da wasu daga ciki wanda yan shi'a suna sun sun mace sun yi radda akwai wasu daga cikin ahlul bait wanda yan shi'a sun fitar da su to ai ayan nan bai fitar da su ba duk ahlul bait gaba daya Allah yana so in sun ce irada ce kauniya kadariya to Allah ya riga ya kaddara dukkan ahlul bait masumai ne an gano wannan ko to tun da dukkan ahlul bayt masumai ne Allah ya kaddara dukkan ahlul bayt za su shugabanci kenan an gano wannan sai suka ce dukkan ahlul bayt ma'zumai ne sun rubuta ka'idar su na isnai a shari'a sannan in shi a ismailiyya sun rubuta ka'idar su na imamai bakwai shi a ismailiyya albadiliya alkaramida su kuma imaman su guda bakwai ne an gani wanda sun yi sassafani game da ismail akwai ismail shi a ismailiyya a nan suka bambanta daga da wayancan sun cire ismail wayannan shi a isnai a shari'a wayannan kuma sun tabbatar da ismail a ciki to kuma su wayannan imaman su bakwai duka zama yan shi'a ne wasu ka suna ta sahabbai to wane ne za mu ɗauka cikin nasu kuna da wannan hayi da haka wannan maganar baya nuna cewa da wa'annan ahlul bait gaba ɗayan su masumai ne idan ka ce da wannan aya dukansu gaba ɗaya sun zama masumai sai mu ce maka Allah subhanahu wa ta'ala ya ce mu bada zakka idan muka bada zakka za mu zama to masu tsarki shi ma ya zama ya zama isma kenan kun min amwalihim sadaqa tutahhirukum wa tuzakkihim biha wa salli alayhim karikin zakka daga cikin dukiyan da ya rasulullah ka tsarkake su kuma ka ƙara tsarkake su ka sanya musu albarka da wannan zakkan da suka fitar idan mutane suka sanya suka ba da zakka tutahhirukum ashe zakka yana tsarkake mutane da zarar mutum ya zama ya yi ba da zakka ya zama azumi tunda su yan shi'a sun yi amfani da wannan da jirar kuta da jira a matsayin ahalin kai za su to masu tsarki wannan tsarki yana da za su zama a sumai to shi kenan duk wanda ya bada zakka shi ma ya zame to wa'anda suka halarci yakin badar su ma sun zama a sumai wa an zanna a liyudajira kumbi wa an zanna mina sama'i ma'an liyudajira kumbi lokacin da aka yakin badar lokacin nan akwai kura akwai kaza akwai kaza sai Allah ya saukar da ruwa liyudajira kumbi dan ya tsarkake ku daga wannan ruwa din wa yuzhiba ankum rijsa shaytan kuma zai tafiya muku da dattin shaytan zuwa ga an ce li yuzhiba ankum rijsa su sabai amma ambaci abin dan ya tafiya muku da dattin na shaytan duk sabai da suka yakin badar an ce musu an sauka musu da ruwa domin ya tsarkake su da wani Allah ta tsarkake su da wannan ruwa kuma ya tafiya musu da dattin na shaytan wal yarbita ala qulubikum kuma Allah saboda ya hada zuciyanku ya tabbatar da zuciyanku akan musulunci wa yusabbitu a aqdam kuma ya tabbatar da diga daga kaga da wannan aya duk wanda suka halarci yaƙin badar sun zama sun zama ma'asumai a gani sannan a wata aya Allah na cewa da da Allahu alal mu'minin hakika Allah ya yi baiwa kaga sai Allah ya kira su mu'minai gaba daya da abai iz aka fihi rasulan min anfusihim lokacin da ya aika musu da manzo daga cikin kawukansu manzon nan yatlu alaihim ayati yana karanta musu ayoyinsa wa yuzakkihim yana karkace su yaya sun zama su ne kamar inda akwai irin wayannan kalmomi da yawa a cikin alqur'ani wanda inda wannan ne za mu ce kenan ahlul bayt masu ganin bai gaba ma masu ne idan in ta ce a'a ga wani zai ce mu ma a'a ga wani suka ce eh mu mu ce ne eh. yanzu ya zai haka za ta yi ila yau kiyama to mu ba bai ga cewa wannan aya yana magana kai kisma bane Allah abin da yake nufi yana so yana so ya tsarkake su ne daga zunubi to kuma su wane ne ake magana a nan wajen aka ce ayan ma ko duba tana magana kan matan manzo Allah ne matan manzo Allah su ne ahlul bait anan da ake nufi saboda ya nisa annabi lastunna ka ahadin min an-nisa yattaqaytunna ya kuma tayan annabi ku ba kamar sauran mataye bane ba in kun ji tsoron Allah in dai akwai tsoron Allah su kuka san tsoron mata ba tsoron mata yi bane fala tadba'ana bil qawl kada ku dinga lugugui ga magana kuna jan ko jan hankulan maza ba ku yi haka fa yatma allazi fi qalbihi marad sai wannan wanda a cikin zukatan su akwai ciwo za su dinga kwadayin ku sai sha'awa wa qulna qawlan ma'rufa ku faɗi magana magana da ya dace da shari'a wa qarna fi buyutikunna haka ku yi ku tabbata a cikin gidajen ku ya ku mutanen gidan manzo Allah ku tabbata cikin dakunan ku wala ne wala tabarrajna tabarrujal sun ula kada ku yi fitan gaye gaye irin fitan gaye gaye na jahiliyya ta farko ku yi ku yi shiga mara kyau ku yi shiga na tsari ku haka sai ce wa inna salata da zuwa ake magana mata annabi ku tsaye da sallah wa atina zakata ku ba da zakka zuwa mata annabi wa tsihin Allah wa ku yi da'a ga Allah da manzo menene dalilin da yasa aka ce matan annabi lan sunna ka hadu min nisa fala ta da bi kawu ana so ne a sarkace su in suka bi wannan doka za su samu a wajen Allah sannan kuma wa karna ku tabbata a gidajen kanku dinga fita kuna mu'amala da maza inda yake so a yi a tsarkake su eh? wala ta kanku fita irin fitan jahiliya na farko da ake so a tsarkake su sannan ku tsaye da sallah shin sallah yana mai tsarkake mutane a gane inna salata tanha anil fashai wal munkar ce duk mutanen da suke sallah ma'azumai ne lallai sallah yana hana alfasha da munkari idan yana alfasha da munkari yana sun ka ma'azuma a gane duk mutanen da suke sallah sun zama masu inda za ka yi sallah tsakaninka da Allah ka zama masu mai za ka ce ahalul baiti ne kaɗai suke sallah tsakaninka da Allah akwai su bilal in shi ana son bilal sun ce bilal mutumin kirki ne ba masu to bilal ya yi sallah tsakaninka da Allah sun yarda da wannan akwai su gida. akwai su akwai su abu zar in shi ana son wani mutane to shin wani mutane sallar da suke tsakani da Allah da ko da shekan saboda fashe su kenan sun zama mai akwai mutane da yawa da ke a wannan zamanin ma akwai masu yin sallah tsakani da Allah ashe isma din ya ci gaba a wannan zamanin an gano wannan ko Allah ya ce musu ku yi da'a ga Allah da manzo shi da'a ga manzo in ka yi da'a ga Allah da manzo alal umum gaba ɗaya ya biya wannan zikirul am kenan ba'al al-khas ai da'a ga manzo ya shafi duk wani doka na Allah da manzo mutumin da ya bi doka Allah da manzo ya zama ya samu tsarki kaga dinnan ana so ne abin da yasa Allah ya gaya wa matan manzo Allah wannan ya gaya musu wannan ne ya tarbiyyantar da su a kansa aikata abin da zai tsarkake su sai Allah ya tsira mu a fili kun san abin da yasa nake muku wannan nasiha ya kuma mutane gidan manzo mata annabi sai ce inna ma yuridu Allahu kawai abin da Allah yake nufi yuridu ba an kuma rijisa shi ne tafiye muku da datti ahal bari kuma mutanen babban gida yanzu kare nan ya nuna wasu waye mata annabi to shi ne shi aka ce ba mata annabi ke nufi nan ba inda ma matan annabi ne ba za a ce inna ma yuridu Allahu yuzi ba an kun da sai a ce an kunna wa kun ba zai ce Allah ya ce wa kun ba zai da Allah ba zai da sai Allah ya ce wa yajirukunna wa yajirukunna tadjira an gano wannan sai ce musu a'a wannan ma ya nuna kuna da karancin mumarasa da lugar larabci ku shi'a kuna da karancin mumarasa da alkur'ani shi kan shi ai din da alqur'ani ya kawo ahlul bait yana kawo jam'i ne na maza mata in sun kai miliyan in namiji ɗaya shiga cikin su ana kawo dalilin maza ne da mata ya ayyuhal allazina amanu shi maza ne kawai ya ayyuhal allazina amanu atiqu Allah wa atiqu rasul wannan atiqu din da maza ake cewa ko sai da ga Allah da zuban da mata wa aqimu salata wa atu zakka an yi amfani da wawu jama'atul zukur ga maza ko ake cewa su tsaye da sallah ku ba da zakka ashe dan yi amfani da an kun baya nuna kawai ai mutanen gidan annabi ne da su kace to ai an ce an kun ne sai in an gare ko a cire Fatima daga ciki tana Fatima da shi sai a bar kawai sauran mazan banda Fatima sun ce Fatima ita ma ya ce da sauran mata daga cikin albai an gani sai mu ce duk inda Qur'ani ya kawo ahal yana kawo dalilin maza ne an gani ga matar annabi ibrahim alaihi salam shi da mala'ika ya zo yana yin albishir ga annabi ibrahim cewa ga shi ya tsufa ya kai mataki ya kusa mutu amma allah yana mai albishir da ɗa sai kaji mala'ika na gaya wa annabi ibrahim sai abin ya bata mamaki ita tana cewa ya wailata a alidu wa ana ajuzu ya kai juna shi zai yi in haihu alhali na zama tsohuwa tuku-tuku wa haza ba ali sheka kuma ga mijina wannan shi ma ya tsufa mm. ya riga ya tsufa sosai inna haza la shay'un ajib lalle wannan abun mamaki ne kwarai da gaske shi ne sai Allah ya ce a gaya mata sai malaika ya ce a ta'ajabina min amrillah mm. shin ya ke sara kina mamaki al'amarin Allah ne a ce ku haihu ba kuma mamaki ne. rahmatullahi wa barakatuhu alaikum ahlal bayt rahman Allah da albarkar ya tabbata alaikum gare ku ya ku mutanen babban gida kaga za ka ce alaikum alhali ana magana ne da saratu ita kuma da shi kaga an yi amfani da alaikum za ka ce ahlul bai. sannan kuma ga annabi Musa da matan shi suna cikin tafiya lokacin da annabi Musa yake so ya a lokacin da yake so ya dawo daga can ainihin tafiyar da ya bayan ya gudu nan da ya kashe ainihin bagirbi ya Allah na cewa ah, wahala ta ka su Musa izra'a naran faƙala li ahalihin ku su li ahalihi ahalihi wata ce matashi wato shi labarin annabi kusa bai zo muku ba lokacin da ya ga wuta sai ce iyalinsa um-, in ku su in ku su ku jira inni anastu nara ni na hango wuta la'alli atikum minha bi qabasin saboda ko zan zo muku da wani yula wani garwashin wuta au a da alan nari huda ko an samu wani shari'a ga wutan hmm? ana wallan an ce ala li ahli me a ce sai ce mata umkusi ala li ahli himkusi ki jira saka ce umkusu sai ka sawa aure sama to me shi a za su ce ana Allah ya kuskure za su iya faɗin haka dama aqidan su ne da qur'ani ba an gane wannan sannan ga mahaifiyar annabi Musa alaihi salam lokacin da ainihin aka tsinto akwatin annabi Musa sai matar annabi Musa ta je wajen Fir'auna take ce mai qurrata ainin li walad la taqtulu asa an yanfa'ana aw natakiza walada ko hum la yashkurun take sanyin ido farin ciki ya tabbata a gare ni da kai kar mu kashe wannan yaro asa an yanfa'ana ila yaron ya amfane mu nan gaba ko mu rike shi zama da alhali ba san cewa annabi Musa shi zai zama sababin hallakan mulkin Fir'auna ba a gano wannan a lokacin nan sai Allah ya ce wa haram Allah ya ce ba mu labari ce wa haramna alayhi maradi sai muka haramta mai duk wani nono duk nonon kowa zai ki amsa an gani ana ta neman yadda za a shayar da shi a bai gagara a lokacin babu babu irin madarar nan na turawa balle ya ce inda shi ne gidan sarauta za su siyo shi ne babu shi ne kawai Allah ya ce mun haramta mai shan nonon kowa an an ɗauko mata haya su shayar a biya su sai abin ya gagara sai ɗan uwar annabi Musa yayin shi sai ta ji labari ana ta neman mai shayarwa faƙala sai ta ce hal a ta je gidan fir'auna ta ce hal a dullukum ala ahal baiti ya fuluna hulakum ahal baiti ya fuluna hu ta ce shin ba zan nuna muku mutanen gida ba ya fuluna hu ai tun da mata ne bai kamata ce ya fulna hu in ku ba za ku so mu shirya da ku zuwa ga mutanen gida za su rene shi ba daga cikin ku su shayar da shi Wahun, da hu ba ce wa hunna ba alhali su suna masu nasiya suna yin abin da ya dace gare shi daga shi ana so na wila ummi kace hmm. ahlul bait sai muka dawo da shi zuwa ga mahaifiyarsa sannan ka duba ayoyin da aka yi magana kan ahlul bait da yawa a cikin qur'ani sun zo ne an zo da dalilin mata alhali ana magana kan mace ne guda daya ko mata da yawa ko abin da ya kama da wannan eh? an zo da maza an gane an zo da damirin maza kaga wannan diya na nuna wannan aya an saukar da shi ne ga matan manzon Allah amma sauran ahlul bai sun shiga wannan bai kore ba al-ibra bi umumin lafaz bi umumin lafaz la bi khususi sabab abun lura ana duba umumin lafaz ne ba wai mu ce kawai matan manzon Allah bane kai ake nufi amma ana so ayi wariya kawai ce asalin aya an saukar da shi ne ga matan manzon Allah to mu ahlus sunna da yake ba yan wariya bane an sauka da shi ga mutane gidan sauran mata sauran ahalbai sun shiga ciki an gano wannan ku to wannan shi ne Allah shi ke mikin sai na hau na ɗaya na biyu da na uku na yi shaidu da can bayan an yi bayani akan sauran farin sauran sahabban kuma ga wannan munasabar ta ba kan farin aliyu da jallar an to karin bayani akan wani zuba za ga ana bayani akan sahabi da ya fara na tafiya kamar ya fi sauran sahabban fadda idan maka ira in ana yaban wannan sahabi kai za ka manta ma da sauran sai ana yaban wani sahabi kamar annabi da ya ce wa Ja'far ta Halki wa khulqi kuke tare da ayin shi a san samu wannan hadisi a matsayin ga Aliyu wa farlan Aliyu annabi ya gaya wa Ja'far bin Abi Talib ta Halki wa Kulki. ai an shi suka samu wannan za su yi istinbadi mai karfi na isma kayi kama da halitta na da kuma ɗabi'a na annabi masumi ne to shi ma jafar masumi ne amma duk duniya gaba ɗaya ba mai cewa jafar masumi ne saka yanayin yadda yan shi'a suke fassara suna fassara ne na sa rai an gano wani ku to zuwa ka shi za ka ji gani na ƙarƙashin abin da shi'a suke wa hasan alama ne na cewa za ka iya samun mutum a zahiri kamar masoyinka ne amma ba masoyinka ba ne a zai kuwa tunda shi hasan da sun nuna za su ɗan ambace shi ɗan kaɗan amma kuma a ƙarƙashin ba su tare da shi saboda wancan abin da ya faru hmm. haka ban da ma wannan kaga su yan shi'a suna son wa'annan bayan Allah amma kuma wa'annan bayan Allah aqidar su ba ɗaya da nasu ba na kuka ce za ka yi magana ma kai da Hassan da Hussein da sauran a'imma ɗin duwai na a'imma guda goma sha biyu ban da su dan shi ma'adinsu su an riga an haife su musamman na mutum ba yana nan a cikin wani rami sarajin yana nan a cikin wani rami can iraki to mu cire shi dan shi ba mu san wannan mahadin inda aka samu shi ba mahadin da muka sani zai zo ne bayan wato lokaci mai tsawo bayan wato bayan manzo Allah ya bar duniya bayan ma duk a'imma din sun bar duniya shekaru masu yawa to in shi'a sun ce an riga an haifi imam mahadi har yana cikin rami to ban da wannan dukkan sauran a'imma din da kuma mahadi wanda zai zai zo bayan sauran a'imma din an gane shi ma a haife shi har ya girma ya kaza to wannan dukkan su gaba ɗaya mutanen kirki ne babu nan a daga cikin su yan shi'a sun rabe da su ne don su cimma burinsu an gada wannan ku dukansu gaba ɗaya saboda haka wa'annan a imma ɗin ahalus sunna ne su duka in kana duba siyarwa alamin dubala na imamu zahabi duk an sanya wa'annan a imma ɗin cikin manya-manyan malamai masu karanta da al'umma mutanen kirki kamar yadda annabi isa alaihi salam kiristoci suke dogara da shi suke cewa shi allah ne ko dan allah alhali ba shi ba su umarnin ba to haka nan kuma in shi'a suke jingina ma wayannan mutane isma suke ba su wani matsayi kuma suke hada alaka na gaba tsakanin su da sahabbai duk wannan aiki ne na yan shi'a amma ba aiki ne na ahlul baiti ba kun gane wannan to kuma maganar da albani ya faɗa shi ne zaka iya ganin wasu mutane suna son mutum hali kuma na zahiri amma a ɓoye ƙarya suke yi a gane ku ana iya samun wannan wa alaikum salam kwarai da gaske da kaga da yawa su suke bin diddigi za su ce suna tare da kai a hankali mutum sun kashe ka su ka kashe ainihin wato Hussaini su kashe Hassan duka ta hanyar dabaru da sauransu amma daga wani sai su jingina ma wasu mutane ce su suka yi amma su ware wata rana suna yin suna yin wasu irin kuka suna kaza suna bakin ciki alhali kuma aikin fa nasu ne eh Allah shi tsare mu daga sharrin wa'annan mutane da ake don su miyagu eh. insha Allah subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk